da ba arziki ba ba kuɗi ba kuɗi ne arziki ba jama'a su ne arziki wannan jama'a da na gani ne a nan gaskiya wallahi ban san adadin godiyar da zan yi ba zan muna ranar laraba sha biyar ga wannan wata na nuwamban shekara ta dubu da ishirin da uku kuma cikin iyawar allah wata rana ce mai matukar tarihi a wannan gida na directorate of sports bisa ga samun sabon executive secretary na wannan hukuma kamar yadda aka ji kwana uku mai daraja gwamnan jihar zamfara dr dauda lawal gamjin gusau ya ba da wannan sanarwa domin a ƙara ma matasan wannan jiha matasan wannan gari moral da harkokin wasanni a wannan jiha ta mu ta zamfara ba tare da ɓata lokaci ba za mu yi amfani da wannan dama mu gayyaci darakta fulanin outgoing darakta fulanin domin ya buɗe mana wannan taro da addu'a wannan hasasarru da a cikin da miyagun abubuwa Allah ka yaye mana su Allah ka bashi nasara da kowa da kowa amin don albarkacin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم عليهم ولا سبحانك على المرسلين لله wannan executive Sakatare da aka turo a wannan ma'aikata matashi ne kuma dan gwagwarmaya ne musamman ga harkokin gwamnatin jihar Zamfara da kuma gwamnatin Dr. Dauda Lawan Gamjin Gusau ina so in shaida wa matasa cewa da ganin irin yadda ya shigo wannan office an san cewa harkokin wasanni insha Allah za su dawo kuma za a ci gaba da yanzu wani abu ya zo na yanayin aiki zai bar wannan wuri a matsayin ma'aikacin gwamnati wanda zai koma a ministry ta youth and sport wanda yanzu haka can yake kuma amma ko da muka zo a yau shi ne a rike da wannan ma'aikata ba tare da ɓata lokaci ba zan gayyace shi domin ya zo ya gudanar da jawabinsa na opening remark da kuma welcome address da shi kan shi shafi executive secretary na wannan ma'aikata da Allah ya kawo shi a wannan rana baki barka da zuwa wurin musamman ma shi wannan shugaba samu da muka samu da fatan ubangiji Allah ya taya shi riko kuma da alƙawarin ma'aikatan wannan ma'aikata za su ba shi haɗin kai kamar yadda suka bani haɗin kai kuma da ikon Allah za a samu ci gaban wasanni da wannan postin da aka yi na wannan bawan Allah ubangiji Allah ka taya shi riko Allah ya kare shi daga sharrin masu sharri Allah ya kare shi daga sharrin munafikai Allah ka yi mai budi kuma Allah ya dora shi akan daidai wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh jawabin maraba da baki kenan Ibrahim Yahya Gusau ni ne director admin na wannan ma'aikata Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sunana Nasiru Halilu Bakura, Acting Director Sport na wannan ma'aikata. Allah sa ku are Muhammad Muhammad outgoing director. To kamar yadda aka ji ni kuma suna na Lawali sai ka Gusau ni ne reporter na wannan ma'aikata. Kuma mai girma ya zarta sakatare akwai sauran ma'aikata na wannan ma'aikata waɗanda ba su samu damar shigowa ba saboda an bama baƙi su shigo. Yanzu abu na gaba akwai 'yan uwa da abokan arziki da masu yi ma fatan alheri da abokan abokanka ƙanka waɗanda kake tare da su da daɗi da ba daɗi kuma sun riga sun shigo a wannan wuri za mu yi amfani da wannan dama minti biyu da Allah za mu tada ɗaya bayan ɗai su ɗan gabatar da kansu da kuma yi ma fata alheri na ganin Allah ya kawo ka bisa ga wannan alim min ash alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a mu alhamdulillah alhamdulillah jama'a mu ci alhamdulillah alhamdulillah matsayina na aminin wannan executive secretary wanda Allah ya kawo wannan ma'aikata mai albarka abu na farko da zan fara yi shine ina ma wannan ma'aikata mai albarka ta sport ta matasa da wasanni a kusan albishir na jin daɗin Allah ya kawo wannan ɗan na mu wannan kaga ta ga jaji magana ta ba tare da ba ce ba wani yawa gare ta illa zan yi magana ne akan amini namu kuma sakatare na wannan ma'aikata mai albarka kasancewar kowa ya san wane ne ake ce mai isa a wannan jiha matsayin shi na matashi kuma dan gwagwarmaya tsayar da adalci da tabbatar da adalci a duk inda ya muna da tabbaci da eh, tabbas akan cewa ishaku zai yi aiki da ku akan amana abinda muke kira gare ku shine don Allah don annabi duk wani goyon baya da wannan bawan Allah ke so ku ba shi domin a tafiyar da wannan aiki na matasa da wasanni a wata kasa ta mu bi albarka a magana ta karshe shine ka ya zanta sakatare ya zanta sakatare Allah ya ma azzaka samu wannan kujerar ba dan kai kowa Allah ku saurara kuma ba dan kai kowa iyawa ba Allah ne subhanahu wa ta'ala ya dube ka ya dubi zuciyarka ya dubi kai wane ne har ya yi ɗinka a wannan ma'aikata mu da abokaninka mun san kai ko wane ne akan gaskiya da kuma gaskiya da kuma tabbatar da gaskiya a duk inda take muna fatan wannan hali da kowa ya shiga ciki shi ya shiga ciki kuma a gudanar da shi akan wannan waje sannan magana ta ƙarshe mu mun kai mutum yana biyayya tun daga mahaifanka har shugabanni har mayar da kake ya yi mu tabbatar da adalci akan wannan jiha kafin Allah ya kawo kuma wani saboda haka muna kira gare ka kamar wanda ka saba kake da da'a da tarbiyya da biyayya ga magabatanka mutum koda mai gadi ne in ya girme ka a wannan ma'aikata ka girma shi a kan shi yana kayan bashi amma idan aka zo wajen aiki a tabbatar da aiki ake sannan mu mun san kai masoyi ne ga matasa a wannan jiha sosai sosai mu a shaidu wanda ya tsibi irin wanda muka shigo wannan waje ya san matasa na tare da kai fatan ubangiji Allah shi ka karfin gwiwa na taimako a kuma wannan jihar Zamfara musamman sannan wannan harkar matasa mai zamani Allah ya kawo ci gaba kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah ya zaunar da kai alheri a cikin wannan kungiya Allah ya sada kai sharin da ake Allah ya kawo saboda Allah kamar jagora. Allah kawo mana zaman lafiya ba mu jaji. Allah kawo mana ƙarshen waɗanda musulmi. Kirkiran mu muna godiya da wannan matsayi da kabba ɗan uwanmu abokin mu Allah ka saka mana. Ya Allah Allah ka bashi da dubara. Allah duk wani mai bi ne da wata malawa Allah ya karya mu. Allah ka nuna muna ya gama hudu kuma mun ci gaba tura hudu kuma ya gama. Amin. Amin. Amin. muna godiya a ah, abubakar imam barista yanzu mutum na gaba kuma na ƙarshe shi abdul fatahu mutum na gaba na ƙarshe abdul fatahu Thank you. domin wannan mukami da aka yi ma Aisha kusan matasa aka ba ko mu ne mu za mu ji aka na san ma aka kallon ba ba ba kuma ƙarshen su da su ya kai ƙarshe. Insha Allah. Allah kare ma mutuncin kakin da sakatare na san shi yana da da'a. Na san shi ya da shekara arba'in taɓa samun inda ne ga ko ta mu mu mu ciwa ce sai so guda ni ban taɓa samun inda ne ga ya saba ma wani da ni dai. Allah shi tsare ma mutuncin su ah, da kakin talakar. Allah shi kiyaye kajalar. Ina kira ga su ma'aikatan wannan ma'aikata insha Allahu sun samu shugaba yanzu wanda zai saurari kokensu wanda zai kawo masu ci gaba insha Allah ba da daɗewa ba za su ga ya fara kula da su wannan ne nake cewa Allah ya bashi ikon tsare gaskiya Allah ya taimake shi Allah ya sa hannu a cikin ayyukan shi girma executive secretary mutum na ƙarshe mutum na ƙarshe da zai gabatar da jawabi nai ne Alhaji Dan Sufiya Allah ku saurara ku saurara a ji bayani ne wallahi ba mu yi da alhamdulillah kamar yadda mai gida na abokina babu inda za je ko mu mu ba Allah ubangiji mun gode ma mun gode ma kuma muna ƙara gode ma a kowane lokaci Ishaku mun ga abin da Allah ya yi so alhamdulillah Allah ya rike na isha kuma sai kuma hana uba an taba toke uba an gaishe ka baba ko mutum yana da Allah ne sai ya ga na gaishe ka baba ko wa Allah kuma ƙara rike wa abubuwan da mutane ka wadi a wallahi da yawan mutane suna so su bada dubannan abubuwa don ba an nuna kai ba sai ne mai gado wallahi ba ka talauci yayi ba samu ba nan ba ko ka mutu yana da kyau ka shigo gidan gwagwarmaya kuma wallahi akwai gwagwarmaya da gaskiya ne youth and sport wallahi akwai matsaloli da da ka zo cikin su wata ɗaya da wani abu ko wata ban da zaman da kai to Allah ubangiji maka ya maka Allah sa kai ne shi jama'an nan wanda duk zai sa wanda duk zai fara da Allah ya kawo ba me ne kawo Allah ke ma maganin shi kai ba ne ko ni Allah ke canza ba shi ne gaugawa Allah shi ya maka Allah ya kare wa mutuncin waya Allah ya sa jihar Zamfara da gwamna Dauda Lawal su yi alfahari da wannan kujera Allah ka sa wannan kujera ta zama sanar da niyyar takawa a wajen da ya kawo da alheri da kamar yadda aka ji jawabi kenan na taƙaitai Allah ku saurara muna Allah ku saurara jawabi kenan na shiƙaiƙai aminai kuma 'yan uwa waɗanda tun kayan wannan kujera suke tare da shi executive sakatare har ya zuwa yau kuma an ji irin jawaban da sun kai na fata alheri da kuma ita wannan ma'aikata na ganin cewa an bashi haɗin kai da wannan da ajandan mu abu na gaba shi ne komar hanga Oba, yanzu za mu yi amfani da wannan dama Allah ku saurara yanzu abu na gaba shine formal handin oba. za mu yi amfani da wannan dama mu gayyaci shugaba wanda yau kusan wata shida zuwa bakwai yana rike da wannan ma'aikata a matsayin ne na ma'aikacin gwamnati kuma ba a samu kowace irin matsala ba amma dai zuwa aiki da kuma ita kanta gwamnati ta ɗauke shi kuma aka kawo executive secretary a matsayin wanda shine zai zama shugaba daga yau na ita wannan ma'aikata eh. bisa ga godiya ga Allah da kuma jajircewa shi kan shi tsohon darakta sport na wannan ma'aikata isiya kama gaji shamil a yau cikin wurin ciki ya ga ya taho wannan wuri ya miƙa wannan mulki ga hannun sabon executive secretary na wannan ma'aikata domin a ci gaba da gudanar da aiki goyin director sport alhaji isiyaka magaji shamil domin ya miƙa wannan isiyaka ah, magaji jamil kenan acting ah, da zai miƙa yara to kamar yadda aka gani yanzu an ga an yi formal handing over tsakanin outgoing directors board da kuma sabon executive secretary na wannan ma'aikata wanda gwamnatin dr dauda lawan gamtin gusau ta turo a wannan ma'aikata yanzu abu na gaba shine jawabin sabon executive secretary musamman ga waɗannan daraktoci na wannan gida suka ta shi suka shi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 yan uwana yannina masu gidana ina muku sallama irin na addinin musulunci assalamu alaikum to zan dai jawabi na godiya ina godiya sosai na gode sosai da irin wannan karamci da na gani daga kan directors ɗinmu har kan su na. don akwai shugabanni nan da yawa irin su abu barista su general abdulfatar su aminu su izala dan sufiya da dai sauransu da su shehu gaskiya ba zan iya misalta irin godiya da na yi ba yau don wannan babu arzikin da yafi fi wannan gaskiya na gode na gode na gode matasa ina godiya Allah ya saka muku da alheri wannan karamci da kuka mini Allah ka sa in biya muku ta wani hanya duk da ba arziki ba ba kuɗi ba ba kuɗi ne arziki ba jama'a su ne arziki wannan jama'a da na gani yau a nan gaskiya wallahi ban san adadin godiyar da zan yi ba zan kwana da farin ciki yau saboda irin matasan da na gani da kuma irin goyon bayan da aka so aka bani ban taba tunanin in zo in ga wannan abin da na gani ba to na san ba yi na bane wannan ba zan na fi kowa bane Allah wannan Allah ne ya azani bisa ga wannan matsayi kuma don Allah duk inda aka ga na kuskure kada ka ce wai a'a ai na girme ka a'a ina da kujera a'a don Allah duk inda kuka ga kuskure don Allah a zo a gaya mini kunnuwa na buɗe su ba tsohin ma'aikatan da aka yi bane da a nan ma'aikatan da ƙarami da babba da wani duk wani abu da aka kawo na ci gaba da kaga ana yin ba a bi hanya na kware ba don Allah a zo a tunkare ni kada a fasa min magana in baka mena magana ba ka bar ni kuma ka san kan ina kan kuskure to ka san Allah zai tambaye ka ni kuma zan yi aikin nan tsakani na da Allah to ina godiya ga mai girma gwamnati jihar Zamfara kuma da ya ga dacewar cancanta ta da a kawo ni nan kuma Allah ka bani ikon yin wannan jagoranci Allah kada ka bar ni dubara na Allah kada ka bar ni da dubara na Allah kada ka bar ni da dubara na Allah ka mini jagoranci Allah ka mini jagoranci na gode muku yan jaridu ina godiya sosai ina godiya sosai na gode abokaina su Ibrahim ko su wada Nasu Abdulkarim ina godiya Allah ya saka muku da alheri duk wanda ya zo nan Allah ka mai da shi gidan shi lafiya kuma na gode na gode na